cewa arba'un la tajuzu fil aba'i dabbobin nan guda hudu baya ba sa halatta alayya yace al-awra'u al-bayyinu iwaruha makauniya wadda makanta ta bayyana makauniya wanda makantarta ta kawo wato ta bayyana sannan miya mai rashin miya allati la tunka wadda babu fargo tare da ita sannan arja'u bayyinu zila'uha burgu wadda karkatar ta bayyana sannan sai almariba mara lafiya amma malamai suna cewa wanda take da ɗan tsagaggen kunne kaɗan ko aka ɗan yanke ko mai ɗan karyayyen kaho ko wanda aka ɗan yanke jela kaɗan waɗannan aibubbuka ne a tattare da shi amma suna cewa sukan iya wadatarwa idan an yi laye da su bayan Allah wannan dabba ka bayar da ita ne saboda Allah ka sadaukar da ita ga Allah gaba ɗaya saboda haka idan aka yanka ta za ka yanka da sunan Allah bismillah wallahu akbar rago ɗaya ya ishi mutum da iyalan gidansa idan an yanka ba a sai da nama ba a biyan kudin mai fiɗa daga wannan naman ba a sai da fatar duk waɗannan ba a yi domin ka sai da fatar ka sai da kayan Allah da fatar da naman duka waɗannan sun shiga ƙarƙashin abubuwan da ake so su zama sadaka gaba ɗaya shi naman kana iya sadaka kana iya kyauta ka ci kai ma kuma kana iya ajiyewa domin manzan Allah sallallahu alaihi da ya zo hadaya amina a irin wannan rana sai da yanka raƙumi guda ɗari ibn al ya ce ya soke guda 66 kamar yadda 63 kamar yadda hadisi zo a sahihaini yake yayan ya soce 63 ya kuma shekara 63 kamar kowace shekara tana da hadayarta guda ɗaya kenan sannan 37 ya sa na Ali ya karasa masa amma a duk wannan guda ɗayan da aka fele ta yi a yanko matsaukan nama ɗaya ɗaya daga jiki aka samar a tukunya ya ce a tafasa a mai romo ya sha roman ya ɗau tsokan nama biyu zuwa uku ya ci shi ke na yace da na Ali ka rabar da nama ka sadaukar ka rabar da fatin gaba ɗaya ya ce kada ka kuskura ka biya mai fiɗa daga wannan ya ce ni zan biya shi ko yanzu fiɗar rakumi ɗari ba ƙananan kuɗaɗe ba ne ko dubu goma goma aka yi maka ba ƙananan kuɗaɗe ba ne to duba da cewa tunda ibadar ta zamo sadaka ce kuma ana so a sadautar wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kamar da kowannen mu ya sani alhamdulillahi muna da jami'a yanzu kusan a kaso ɗari na aikin jami'an nan kana iya cewa kaɗan ya rage kusan zuwa yanzu jami'a za ta iya fara operatin ta fara aiki kuma ba jami'a ce kawai da ta shafi iya addini ba za a karanta likitanci injiniyarin da dukkanin wani abu wannan abun alfaharinmu ne a ce a yau a najeriya muna da jami'a guda ɗaya tilo ko guda ɗaya wadda al'umma suka yi yunfuri suka samar kuma za ta tafiyar da tsarinta bisa tsarin musulunci kuma za a karanta dukkan fannoni na rayuwa wannan jami'a tana haɗe da assalam global university mana jami'atu salam al'alamiyya wannan jami'a akwai abu ɗaya da ya rage mana shi ne ba yadda za a yi nuc ta ba ku lasin ta yadda ku fara tafiyar da harkoki na karantarwa bayan duk kun cika ka'ida sai kun biya wasu manyan kuɗaɗe gagarumai na wannan lasis ɗin. kuma wallahi zancen da ake 'yan kwanakin da suka rage an rufe ma aka taimaka dalilin wato ita wannan kungiya aka ɗan ƙara buɗawa amma suka ce idan wannan karan suka rufe ba za a tsare wata jami'a rijista ba zai bayan shekara bakwai suna da ƙa'ida saboda haka mu yi yunkuri yadda muka yi tira-tira muka cicciɓa aka samar da wannan jami'a to kada mu bari kuma a ce fara aiki kuma sai nan da shekara bakwai masu zuwa saboda aka sai aka yi disajin aka ce na ɗaya duk waɗanda suke da fatin layya su kawo sadaka ce jariya idan ka saka duk sanda aka yi tafiyar da wani abu a wannan makaranta kana da lada har a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lada ne ba mai yankewa ba, in sayarwa kai ka ci kuɗin, ka ci kuɗin da shari'a ta hana ka ci. Kawo a saka a sadaka jariya, mu tattara mu haɗa kuɗin nan, mu biya wannan registration kamun wannan lokaci da muke jira. ko lokacin da aka sa wanda yana ɗan kaɗan ya rage ya ƙare saboda haka lallai lallai ana buƙatar 'yan uwa su taimaka su ba da gudunmawa na waɗannan fatu nan gurin da nake tsaye wannan masallaci ne albarka matattara ce ta tara wannan fatu haka nan sauran masallatanmu na izana ka kai a ce to ga wannan na jami'a ne a kawo nan kuma sauran limamai na masallatai ku ji tsoron Allah kar a kawo ka ce ai mu ma muna da bukata bukata shari'a tana da ka'ida akan kalli al'ahammu summa me summa muhim menene fi muhimmanci menene ake da bukata wannan jami'ar aka samar Allah kaɗai ya san manyan likitocin da za mu samar manyan malamai da za a samar manyan bayan Allah da za a samar kuma kana daga cikin waɗanda suka kila saboda haka lallai lallai muna buƙatar waɗannan fatu abu na biyu ga wanda bai layya ba akwai wani kati akwai na naira ɗari ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya kana iya yanka don ka sa sadaka jariyarka yana nan a hannun 'yan agaji kai ma ka shigar da wani abu kana iya yi wa mamata sadaka jariya da shi ka sa dubu kaza wannan ma'aikiya na sawa dubu kaza wannan ma'aiki na a a'a ɗari kaza wannan nasa sa shi ne ya zama sadaka jariya ga ma'aikina. za ka shiga cikin wancan hadisi ma ta bu adama in kafa amalin illa min sala idan ɗan adam ya mutu duk ayyukansa sun yanke in banda waɗannan guda uku na ɗaya sadakacin jariya sadaka magudaniya wanda wannan yana da ciki kuma ya bayan Allah za ku yadda da ni duniya yanzu ba yadda za a ci gaban ba ilimi Da al'ummar da ba ta da ilimi to wannan al'ummar koma ba shi Da al'ummar da kaga ta sa ilimi gaba ta ba mu ilimi muhimmanci wannan al'umma za ga ta daga me ya dawo muke samun fadace-fadacen daba muke samun tashin hankali wallahi a galabiyar waɗannan matasa da suna da ilimi sun san meye alaƙarsu meye wajibinsu da ma'alicinsu meye wajibinsu da al'ummarsu wallahi da yawansu ba za su yi wannan ba wani daga cikin ire-iren wannan masu shaye-shaye muna hira da shi na tambaye shi wallahi bai iya fatiya ba da ya fara karanta fatiyar ya tsallake wannan ya shiga nan na ce ya aka yi ya ce ai ba sa ni makarantar allo ba ya ce ni iyaye na ba Allah ya zan musu abin da ya faɗa kenan to kaga wannan na ɗaya bai ma iya fati yadda za a yi sallah ba ya kake tunani wai zai kare wata alfarma ta jini ko ya kare wani alfarma na wai al'umma ko mutuncin al'umma ko mutuncin masu mutunci saboda bai san shi amma da ya yi ilimi ko ta kai zo kai wannan rashin hankali zai kalle kai ce ina da na san me nake yi ina da abin yi ina da hankali wannan abin bai dace a aiwatar da shi ba saboda haka magana ta gaskiya al'umma yanzu muna da buƙatar mu samar da hanyoyin da za a dinga bunƙasa ilimi na matasa su san ilimi na zamani da addininsu su san yadda za su yi alaka da mahalicinsu yadda za su yi alaka da iyayensu da alaka da sauran jama'a to duk abin da zai bayi zuwa ka tabbatar da wannan abin shi ma ya zama lalle lalle a samar da shi kuma karatu mutane ba za su kai ga wato samun bunkasa ta ilimi ba sai an yi karatu tun daga ƙasa har sama ina nufin tun daga firamare har jami'a wannan shi ne zai samar da al'umma nagartacciya kuma ba karatu muna karatu ba a'a karatu mai sunan karatu domin da yawa akwai wanda zai je karatu ya fito da shahada mai kyau amma ba zai iya kiyaye ta ba ya zama amilu shahada bila shahada ga shi da sasibitin lafiyayye amma wannan fannin da ya karanta idan ya zo yana bayani a fannin za ka fahimci bai san komai ba ba irin wannan karatun muke so ba a muna son karatun da wanda ya tsaya in an ce wannan addini ya karanta a yana ruwan ayoyi da hadisai yana tattaunawa kan masail na ilimi idan an ce wannan harshen larabci ya karanta a yana mai yana ruwan harshen larabci wannan injiniya ne a ji injiniyan ne da gaske wannan likita ne mu samu likita gashi mahaddacin qur'ani gashi kuma likita gashi injiniya gashi mahaddacin qur'ani gashi injiniya gashi masanin addini yan uwa sai da taimakon ku za a yi wannan saboda haka abu na farko fata ta layya abu na biyu wannan kati wanda bai laye ba ya siya domin mu taimaka mu ga cewa wannan jami'a ta fara aiki a wannan shekara kada mu bari a ce sai bayan wasu shekaru zuwa bakwai nan gaba Allah kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani min as-sama' yace babu wata rana da mutane za a wayi gari face mala'iku guda biyu sai sun sako daga sama kullun ta Allah har a nade duniya sai mala'ikun nan biyu sun sako ɗaya addu'a da yake zai ce Allahumma a'ti mumsikan khalafa ɗaya kuma sai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa sai zai ce ya Allah duk mai bayarwa saboda kai Allah ka bashi madadi da ninkin ba ninkin abin da ya bayar ɗayan kuma sai ce ya Allah duk mai riƙewa ya hana Allah ka haɗa shi da asara waɗannan matsaiku suna sauka ne da umarnin Allah tun da ko suka sauko da umarnin Allah addu'ar da suka yi Allah ne ya umarce su su yi maganar karɓa ma ba ta taso ba an karɓa domin da ba a ce da ba za a karɓa ba za a ce su sako shi ba kuma taimaka ma bayan Allah da addinin Allah da taimaka ma ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi wallahi suna jamuwa alherin da baka taɓa tunani ba imam muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira wani bawan Allah yana tafiya manzo Allah yake ba mu labarin bani Isra'il wani bawan Allah yana tafiya kawai sai ya ji hadiri a saman sa ga hadiri sai ya ji a hadirin ana magana aka ba hadirin umarni aka ce kai wannan girgije tafi gonar ruwa ne ka zubar da ruwan a ciki yace sai ga wannan hadiri ya nausa yace sai ba hadirin na abuke kan ya karasa wannan gona ya tadda an gama ruwa ruwan wannan adiri ya zube a wannan gona ita kada ya kai wa ruwa yana zuwa sai ya shigo gona sai tadda wani bawan Allah yana ta gaggiya hanyoyin ruwa yana shiga ko ina cikin gona sai ce bawan Allah ya sunanka bayan ya masa sallama sai mai gona ya faɗi sunansa sai ya ji irin wannan sunan da ya ji an kira a girgije sai mai gona ce ya ba wa Allah me yasa kake tambaya ta yace ce na ji an kira wannan sunan a girgijen da wannan ruwan shine ruwansa kuma sunan ka aka kira aka ce kuma kai kadai za a yi wa ruwan wai me kake wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to ni dai ka ganni nan yadda nake shi ne idan na noma na kan kasa gida uku kashi ɗaya zai ci da ni da iyalina kashi ɗaya zai koma gonar mana zan kashe kuɗi wurin siyan taki da sauran abubuwa domin gaba ya ce kashi ɗayan kuma bayan Allah addinin Allah nake taimakawa kaga saboda kada Allah ya bari addinin sai ta gayyana in an rasa wannan abin shi sa ya tsare masa wannan dukiyar amma waɗanda su kuma suka ce ba za su yi ba Mai Allah ya musu a suratul kalam Allah na cewa inna hu, kama ba a tsaban janna idan aka samu id aqsamu ha yasrimunha musbihi yalla ce wala yastasnu Allah ya ce mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabi ma'abota wannan gona wasu matasa ne mahaifinsu mutumin kirki yana taimaka ma addinin Allah yana taimaka ma bayan Allah da marayu sai Allah ya karɓi rayuwarsa sai suka gaji wannan gona kawai sai suka ce mu yau daga yau ba za mu ƙara taimakawa kowa ba kuma sai suka ce za mu je wannan gona mu cire ta ma da daddare ba tare da kowa ya sani ba ya ce wala ya tasinu na ba su ce insha Allah ba. ba su togace ba daren da suka ce za su yi wannan mai Allah yake fasa fa tsafa ha tsa'ifun min rabbika wa hum na'imuna Allah yana da rundunoni sai Allah ya turo kawai wata wuta ta cinye gona cikin dare suka wayi gari gona ta kone gurmus mata na da musu dike asuba fari suka fara kiran junansu wannan ce wani taso suna cewa "A gudu ala arsiku in kuntum saribi Ku taho mai gaggawa mai sammako mu je wannan gona in dai muna so mu yanke ba tare da mun taimaki waɗannan ba mu je yanzu fanfana kuwahum ya sakafatu suka taho suna magana ƙasa ƙasa wai kar ma wani mabukaci kar wani mai bukata ya ji ya biyo su kuma suna cewa Allah ya dukulanna al yawma alaikum miskin yau ba wani miski ne da zai shigo mana Allah ya dukulanna kaga hada mai taukidi ya dukulanna hal yau ma alaikum miski. suna tafe suna tafe suna zuwa sai suka tar da gona baki kiran Allah ya kuli ta falamma ra'awha qalu inna labdud suka ce kai mun bata hanya ba ita bace suka duba ne sai ga hanyar ne sai suka ce bal na na'anu ma'rumun kawai Allah ya haramta mana wannan da muka yi ne ya jawo wani daga cikin su dama ya ce in mm, in mm, mm, kakkuyi shi ta ce kala usatu alim aqul lakum laula tusabbihun daga nan kuma sai suka koma ga Allah qalu subhana rabbina inna kunna zalimina sarki ya tabbata ga ubangiji wallahi mun zalunci kawunan daga nan kuma sai zargi ba aka bana ba duhu ma na babin ya talawa mu wanda ke kai ka ba da wannan shawarar wannan ya ce kai ka ce ka a taimaki addinin Allah wannan ya ce kai ka ce kaza qalu ya wailana inna kunna taghib suka ce duk mun zama azzalimai gaba ɗaya. sai suka ce asa rabbuna an an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raji'un suka ce muna fata ubangiji ya musanya mana mafi alkhairi lalle mu masu nuna kwaɗayi ne zuwa ga Allah ƙarshe mai Allah yake kazalikal azab haka azabar mu tace wannan ma kaɗan kenan yace wala azabul akhirati akbar ta lahira ba ta fi wannan wannan yana nuna in ka taimaka ma addinin Allah kanka ka taimaka ma kai ka ajiye wa kanka sadaka jariya in ma ka ƙi bala'in kanka zai dawo man Sani an fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha saboda haka ina makaina nasiha da yan uwa mu yi taimakekeniya kada mu bari a rufe wannan al'amari ba tare da mun samu wannan rijista jami'ar mu ta fara aiki ina roƙon Allah ta'ala Allah ya ba mu iko ya ba mu nasara mu tabbatar da wannan bayan wannan ma Allah ya ba mu iko mu ƙara samun wata jami'a domin wasu ƙasashen za ka tadda suna da jami'o'i ire-iren namu wannan guda ɗaya wallahi wasu za ka samu suna da guda goma ashirin talatin indonesia misali ana zancen ko malaysia ana zancen suna da irin wannan jami'o'i wanda na ƙungiyoyin musulunci ne sun kusa guda arba'in kaga kenan wannan yana nuna yadda al'ummar take ƙoƙarin taimaka ma addini. saboda yanzu harkar ilimi dole sai an shigo an taimaka mun gina al'ummarmu da ilimi ingantacce ko ma fita daga waɗannan abubuwa da ake samu na matsalar tsaro matsalar tattalin arziki matsalar ta da hankalin al'umma kowa ya yadda a kano yanzu babu babban abin da ke wa mutane hankali sama da wannan fitina ta matasa sama da daba kana biyo hanya ba ka da tabbas sai ka ji ta rikice sai dai ka juya in tsautsayi ya fada ka ji an ce an sa wani. bai san hawa bai san sauka ba shi wanda ya saran bai san me yayi ba saboda ba hayyacinsa yake ba me ya dalili bai da ilimi bai san kaza mai kyau ne ba kaza mara kyau ashe yan uwa duk abin da zai tabbatar da an samu nagartattun al'umma wannan ba karamin al'amari ba ne kuma mustakbalin kowace al'umma ma'ana gabanta ana kallonsa ne da matasan da suke rayuwa a wannan lokacin wallahi yan uwa idan muka ci gaba da tafiya a haka da irin waɗannan matasan namu wannan generation ɗin yanzu waɗanda wani bai san ƙimar iyayensa ba ba ballantana ƙimar wasu iyaye balle ya ga kimar wasu dattawa balle ya ga kimar wasu manya bai san abu mai kyau ba bai da alaka mai kyau tsakaninsa da mahalicinsa balle alaka tsakaninsa da al'umma wani irin generation kuke tunanin nan gaba za mu samu akwai ban tsoro gagari idan ka kalli yanayin nisbar waɗanda suke kan hanya da nisbar waɗanda suka fanɗare yanzu abin zai baka tsoro mutuƙar gaske idan kana zama da ire-iren waɗannan matasa kuna ɗan tattaunawa abin zai baka tsoro ashe kenan ya kamata al'umma ni duk wani mai yiwuwa wurin mu ga duk abin da zai tabbatar mana da samun tarbiyya ta al'ummar mu mun samu duk abin da zai kai ga ɓata tarbiyyar al'ummar mu muga mun yi ƙoƙari mun kawar da shi kuma sai an yi taimake taimakekeniya iyaye su sa idanu sannan kuma su tabbatar an kai makaranta a sa idanu a kai matasa makaranta a ba su ilimi wannan zai sa su dina abin da suke yi amma ɗauri kamu tsoratarwa waɗannan duk ba sa canja al'amura sai dai su ɗan rage amma ba su canja ba ana canja al'umma ne ta hanyar canja tunaninta kuma ana canja ideology na al'umma ne da ilimi duk al'umma da ta ci gaba na maka jama'u za ka samu wannan al'umma ilimi ne ya gina ta ta kai matsayin da ta kai kuma ba da wasa aka ɗau maganar ilimin ba kuma duk abin da ka ciyar domin ka ga ka tallafa mai ilimi wallahi ba kai asara ba kuma ƙa'ida ta ilimi shi ilimi karɓa yake yi baya bayarwa kamar masallaci ne bayan da za a yi ku kafa majalisi ka dinga ɗaukan wai wannan masallacin wai shi zai sabo muku kuɗin da za ku rayu ba zai taɓa yiwuwa ba ai masallaci sai dai a kashe masa ga kyakkyawan misali kalli ni sharifai makka madina kuɗi suke bayarwa a'a manya-manyan ma mashiru aka yi manya-manyan hotel manya-manyan kantuna aka yi wakafi saboda kuɗaɗen da za a samu ya zama ana tafiyar da kulawa da waɗannan masallatan to haka ilimi ya ci. shi sai dai karɓa ba zai bayar ba amma zai ba da kuma wani ɗan itace mai ban mamaki sai ya ba da al'ummar da ita kuma za ta kafa al'ummar ta gina ta wannan yana nuna mana wato ashe kenan yan uwa kada a banta muna da buƙatar waɗannan abubuwa fatun layya da kuma wato wannan kati ka zuba naka asusun na sadaka jariya da yaddar Allah ba za ka yi nadama ba duniya da lahira kamar in ci gaba akwai sanarwar wa'azi na goron sallah na farko zai kasance ranar lahadi mai zuwan nan sha hudu ga watan zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wani sai daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar bayan magariba zuwa isha a jami'u rahman da ke oran ƙaramar hukumar gezawa na biyu ranar asabar waccan ta sama ishirin ga watan goma sha biyu wanda ta daidai da shida ga watan shida bayan shi ma magariba zuwa isha a jerago kofar fada ƙaramar hukumar albasu na uku a ƙaramar hukumar nasarawa lahadi ita ma ɗaya ga wata waccan lahadin bai zuwa shi ma bayan magariba zuwa isha a masallacin tunawa da Shekul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah da ke sauna. Sai na hudu, Asabar da za ta zo waccan kuma 27 ga watan sha biyu, wadda ta yi dai da sha uku ga watan shida, shi kuma a masallacin Juma'a na Alhaji Umaru Tahiru, Kakumi, wannan sabon masallaci da aka buɗe bai wuce sati biyu da suka gabata ba. wanda yake wato kan Rangi road na ciranci yamma a kumbotso local government malamai masu wa'azi akwai mai gayya mai aiki Profesa Abdullah Sani Usman Pakistan Hafizahullah akwai Sheikh Hussein Yakub Rano akwai Dr. Abdulmutallib Ahmad Gidalo Tirayom akwai Dr. Ismail Ali Yunus, akwai Dr. Muhammad Sani Umar Arkam, akwai Dr. Musa Muhammad Mai ɗan kwano, akwai Sheikh Jamilu Abubakar, Sheikh Muhammad Sani Usman Gobarawa, Barista Zakariya Abubakar, Sheikh Hamza bin Ishaq, Sheikh Anas Assalabi Bage, Sheikh Nabi Ilyasu Dokoki, Sheikh Muhammad Sani Umar Gano, Sheikh Tanimu Muhammad Ahmad Yankaba, Sheikh Ibrahim Abdullahi Bunkure, sai kuma ni ɗan auta Yakub Musa Yakub. Waɗannan su ne ake sa ran za su jagoranci wa'azuzzuka a waɗannan kwanaki da za a yi masu albarka. To yabuwa ko da wannan wa'azuzzuka za a sha mai da za a ce a motoci kuma kowa ya san yadda man fetur ya zama a Najeriya nan da je za in za ka da motar ka in daman dubu ɗaya zai sa ka je inda za ka fi yanzu ba na sha zuwa Kaduna a da in sha man dubu uku dubu hudu wani lokacin ma ya dan fara tsada kwanan baya zariya kawai na je irin na sha man dubu hamsin sai na gwamnati na motar na ajiye a gida na je na hau ta haya kawai ne tafiya ta kuma tafiya ce za ka yi ta wa'azi wani lokacin sai ka je wa'azin haka za ka yi wa'azi ka tashi ka dawo kai za ka nemi man da za ka zuba na san wanda ya je wa'azi karshe an tashi daga wa'azin bai da kuɗin motar da zai dawo gida ko babu wanda ya bashi haka ya jirka ko da kafa ya taho gida kuma gobe sa a ga a ce zo ka tafi ya uwa, wannan fa su ne abubuwan da muke fuskanta saboda haka mu fatanmu wannan al'umma ta kai wani matsayin da za ta tsaya da kafafuwanta ba ta buƙatar komai a gurin kowa saboda haka mu yi wani yunkuri wanda zai kai mu ga yin wannan Kina dai ƙara jaddadawa ana buƙatar waɗannan fatu na layya. Sa'an nan kuma wanda bai ba ko wanda Allah bai hore ma ba ya sai wannan kaci wannan ko ba iya maza ba har mata akwai ‘yan agaji na kewayawa da wannan katin. Za ka iya siyan na ɗari ko ɗari biyu gwargwadon abin da Allah ya hore maka ko ba iya yau ba har zuwa lokacin da za a kai ga a samu abin da za a biya wancan babban abu da muke yake gaban mu yanzu domin abu ne wanda 'yan kwanaki aka tsayar kaga kuwa muna da buƙatar kada mu bari wannan abin ya kufce mana Allah maɗaukakin sarki ya babu ikon kaiwa ga wannan ina ganin tahowar liban Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai ya sa mu yi wannan sallah karɓaɓɓiya Allah ya karɓa mana ibadunmu wassalamu alaikum wa